biyo bayan sabon umarnin da rundunar sojin najeriya ta sake baiwa mayakan boko haram a karo na biyu na su yi saranda su mika wuya yanzu haka masana haka tsaro na ganin wannan mataki na da fa'ida ganin cewa dakarun sojin kasar na samun nasara a yaki da masu da kiri bayan to ko me wannan gargadi ke nufi ga haka tsaro dr bawa abdullahi wase wani masanin hakan tsaro ne a kasar to na farko eh, a yaki idan har aka kai ga su rundunan mayaka suna ba da gargaɗi to kamar daidai yake da suna gaya wa duniya suna shirye su yi wannan yaki wannan sun yi ne akan daidai kuma mu muna gani yana da mahimmanci haka kuma abin da zai ba mutane da yawa mamaki shine idan aka yi irin wannan gargaɗin wasu a cikinsu wadda suka shiga cikin wannan aikin ta'asa don tilas za su yi tunane za su san cewa e lalle ko sun ba da kai akwai mafita akwai kuma wadda zai kare su da za su yi wasu kuma wadda an yi dole sai sun murmusu a cikin damuwa su rasa ransu su rasa abubuwan da suke so su cimma buri su kuma za su je ga waɗannan amma za su zama ƙalilan. Ah, na uku kuma a duk lokacin da aka ce rundunar askarawa sun yi wannan to kar ya zama magana ne na fatan baki kaɗai ya zama magana ne suna shirye a yakin koda ta taso suna shirye su kare kasansu a ko da yaushe suna kuma shirye su murkushe duk wani wanda zai kawo masa abin da ba haka ba akan wannan da wani batu ma da masana ke dangantawa da matsalolin da ka iya kawo cikas a yaki da ta'addanci shine batun shakulatin bangaro ga hakokin soji musamman ma kananan sojoji wanda a baya ma kananan sojojin da aka tura fagen daga ke kokawa a kai batun da ma a yanzu babban hafsan sojojin Najeriya Manjo Janar Tukur Burute ke ma cewa an dau matakan gyara I want to assure you that your welfare has been taken care of the logistic aspect is being taken care of. Lalle ku akwai matsalar da ake fuskanta wanda suka da matsalar tsigirin 'yan Niger Delta da na 'yan fashi da makami ga kuma batun 'yan ta'addan Boko Haram wanda muke samun nasarar kawo ƙarshen waɗannan matsaloli kuma ina baku tabbacin cewa matsalolin da sojoji ke fuskanta za a magance su nan ba da jimawa ba wato kama daga batun allows allows da na kayan aiki da kuma kyautata jin daɗi za a fa magance su nan ba da jimawa ba. To koya masanan ma ake ganin wannan sauyi da babban hafsan sojojin ke cewa za a samu haila yau ga Dr. Bawa Abdullahi Wase. Kuma kayan aiki da ake cin za a kawo ya zama ba ana faɗa a fatan baki ba ne na yi imani da Allah dama wannan ba shugaban ƙasar da zai faɗa abin da ba zai yi ba na yi imani da Allah wannan ma ba shugaban sojojin askarawan sojan da zai faɗa abin da ba zai ba to dama sallah daga liman take ɓaci daga alwala take ɓaci ko daga liman take ɓaci so don haka idan dai har aka wayi gari yanzu aka samu shugabanni karfafa a yanzu to ina tabbatar maka cewa na bayan ba su da zaɓi dole ne su yi aiki kuma a ga sakamakon wannan aikinsu a cikin lokacin da aka yanke. Shugaba Buhari dai ya ma wa dakarun sojin ƙasar ne wa'adin watanni uku na su murkushe 'yan Boko Haram. To ko hanya za a kai ga cimma wannan wa'adi kuwa ga da ta bakin wasu jama'a a jihar Adamawa ɗaya daga cikin joyin da rikicin Boko Haram ya shafa. Muna gode a jami'an tsaro mu ko kwanan nan akwai abin da jami'an tsaro mu suka gane a wani guri suka fitar suka yi abun nan nashi a so muna gode musu domin kokarin da su watanni uku da aka ba su kana ganin za su cimma mu muna fata ma Allah kar ya kai shi wata uku alhamdulillah ana samun nasara ana samun nasara kware da gaske kuwa domin idan kai la'akari da da mutane da suke barin ƙauyukan su eto eh Ah, wadi na san shi shugaban kasa da kansa ba wai ya ba su wa'adin nan ah, wa'adin ce take nufin cewar lalle lalle yaki za ta kare cikin wannan wa'adi ba domin saboda yaki an san farkon sa ba san karshen shi ba amma ni a manufata da kuma irin nawa eh, hasashe da zan yi a wa'adi da ya ba su shine kila in wannan lokacin ya cika sun gagara kuma meeting up da kuma eh, da wa'adi da shugaban kasa ya ba su kila akwai wani sauyi da zai kawo gaskiya yanzu nasara sosai an samu nasara sosai domin da akwai lokal government da dama wanda ba su karkashin gwamnati na Najeriya yana hannun Boko Haram ne misali daga Madagali har gombe to yanzu duk mutane sun koma komai na gudana a wurin lami lafiya hatta gwaza da suka yi setting headquarters nasu a wurin duk an fatattake su da su ba ma gaba daya yanzu babu su a wurin an ci gaba sosai an samu nasara ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya